وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشر الأمور مهدفتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ɗaya ga watan jimata ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da shida ga watan disamba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda da ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road an gwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mutu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka أحكام الجنائز وبدعها نشف محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عند مكفانا وكركشن صلى ممتي wanda malam ya kuro mana hadisai a kan shin mutumin da ya shahada wajibi ne a masa sallan wato jana'iza ko ko baya ba wajibi bane yi masa haka sai malam ya koro mana hadisai wanda ke nuna cewa yin hakan ba wajibi bane mutane wato a wuri ɗaya ne aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa waɗanda suka yi mutuwar shahada sallah shine a yakin uhudu to mun kwana a shafi na 107 a jerin gwanan majalisun wannan karatu wannan shine majalisi na 63 saboda fa'ida za mu karanta hadisi na biyu ya kamata a ce mun tashi akan hadisi na uku amma za mu tashi kan hadisi na biyu kama ne ce an abdullahi bin zubair wato hadisi daga abdullahi bin zubair bin al'awam radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة lallai ma'aikin Allah kira da amincin Allah su ƙara tafiya ga shi da alayensa ya yi umarni a ranar yakin uhudu aka zo da hamza fasujiya bi burdatin aka lullube shi da wani wato zani Allah ya kara yadda a gare ta summa salla alaihi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wa Hamza salla fa kabbara tis'a takbiratin manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yayi kabbara guda tara da karatu kai bayani kabbara guda hudu shine asali wanda aka fi sani an fahimci wannan musulunci ya halatta ana yin guda biyar hadisin zaidu bin arqam za a yi guda biyar kuma ya halatta ana yin guda bakwai sa'annan kuma ya halatta ana yin guda tara to yaya ake yin wa'annan shine yadda dai muka saba guda hudun nan na biyar mamaci ake yi wa addu'a idan an yi kabbara ta biyar to mamaci ake yi wa addu'a idan aka yi ta shida mamacin za a sake yi masa addu'a saboda yana ya fi mu bukatan addu'a haka idan an yi na bakwai shi din za a ƙara maimaitawa addu'a idan aka yi na takwas shi din ne za a ƙara maimaitawa addu'a idan aka yi na tara shi din za a ƙara na takwas zuwa na tara duka shi za a yi wa addu'a saboda shi yake da bukata mu muna da rai muna da damar da zamu yi cewa Allah ya yafe mana daga zunubanmu idan muka cika sharuɗan tuba kuma Allah ya karɓa mana amma shi fa kasa ta ƙare ina fata an gane shi ya fi cancanta ya buƙaci a yi masa addu'a akai akai to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Hamza kabbara guda tara thumma utiya bil qatla yusaffun sa'annan aka zo da wa'anda aka karkashe su a wannan yaki irin su amr bin jamu' Irinsu mus'ab bin umair Irinsu anas bin nadar ina fata an gane da su hamzan dukkan su aka zo da su aka yi musu sahu sahu wa yusalli alaihim manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana yi musu sallah wa alaihi ma'ahum tare da hamza da su mamatan da suka mutu gabaki daya ma'ana da hamza da sauran mamatan manzo Allah ya hada su yi musu sallah wannan yana nuna muku darajar su har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuhan nas zuruhum sallimu alaihim inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yashhadu lakum inda Allah annakum shuhada lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa yana sanar da ku cewa ku shahidai ne ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin kiyama a wurin Allah ayyuhan nas sai ke ku jama'a zuruhum ku ziyarce su ku sallimu alaihim fi musu sallama fa wallazi nafsi bi yadi la yusallimu alaihi adun minkum illa raddu salam babu wani a cikin ku da zai musu sallama sai sun amsa masa sallama assalamu alayka ya mus'ab bin umair assalamu alaykum ayyuha shuhada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yake faɗin haka ina fata mun gane wannan kaga wannan hadisi ne wanda ya nuna halaccin yiwa wa wa'anda aka kashe su wajen yaki. sallah anan hamza shine sayyidu shuhada sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya musu sallah amma tun da ake ba a taɓa samun manzo Allah ya ma wani shahidi sallah ba sai wa'annan saboda manzo Allah yana so ya nuna darajar su da matsayin su irin su Abdullahi bin Haramin Sulami baban Jabir bin Abdullah an yi fata-fata da gawan su sa Jabir ya ce ina kokari sai na ga gawan babana manzo Allah ya hana ni ya hana a bari in saboda yadda aka yi kace da shi haka shi ma abubuwan jamo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi na ganshi yana tafiya da yana tafiya cikin aljanna da wannan kafar daman ƴaƴansa sun ce ai Allah ya daga maka kafa kai gurgu ne inda Allah ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj makaho an ɗaga masa kafa ba sai ya je yaki ba haka gurgu an ɗaga masa kafa ba sai ya je yaki ba haka shi ma mara lafiya musulunci ya ɗaga masa kafa ba a tilasta shi ya je yaki haka kuma duk yaron da iyayensa ba su amince ya je yaki ba shi ma ana mai da shi wannan saboda girman haƙƙin iyaye ina fata an gane wani sahabi ya fito ya ce zai tafi yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma da babansa da mamansa suna ta kuka suka hana shi zuwa shi kuma ya ce sai ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma Yadda ka sa su kuka ka sa su farin ciki ya ce an rubuta sunana manzan Allah ce koma Yadda ka sa su kuka suka fita gida ka fita gida suna kuka saboda suna ganin za su rabu da kai kenan ko ba su amince ba ka fita ka koma gida ka kyautata musu kai musu biyayya ka sa su farin ciki yadda ka sa su kuka za ka samu aljanna a za ka samu aljanna da jihadi a wurinsu saboda girman ne haƙƙin iyaye shi sa ma ashabul a'raf daga cikin zantukan da malamai suka yi a kan cewa su ne shahidai wanda suka yi samu shahada amma sun fita daga gidan iyayensu ba da izinin babansu da mamansu ba sun tafi yakin kuma sun samu shahada kuma yakin sun je ne don Allah kuma don kalmar Allah ta zama ita ce a sama amma kin neman izinin iyayensu ya hana su shiga aljanna ne aka ajiye su a araf wannan wuri tsakanin wuta da aljanna saboda sun yi neman izinin iyaye da ina gama ya tafi gaba gaɗi a kan abin neman duniya a ce mai ya yi haƙuri ya dawo ya zauna a garin da yake nema ya ce shi ba zai yi ba ya tafi ta ina zai samu duniya. Allah ya samu dace malam ya ce akhrajahu at-tahawi fi ma'ani al imam at-tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin sharhu ma'ani al-athar nasa mujalladin farko shafi na ɗari biyu 290 wa isnaduhu hasanun yace isnadin wannan hadisi in wato kikkiawa ne rijaluhu kulluhum thiqatun ma'rufun yace jerin banan mazajen da suka nakalto wannan hadifi. dukkansu fiƙa ne sanannu ne a cikin ilimin hadisi bunu ishaq sarraha hadisi. wato imamu ibn ishaq ya bayyana wato hadisin cewa hadisi ne a mai kyau kuma yayi bayani akan ingancinsa walahu shawahid kafira malam yace wannan hadisi yana da shawahid masu yawa zakartu ba'daha fi ta'liqat al-jiyad malan yace na ambaci sashe daga ciki a cikin at-ta'liqat al-jiyad nasa fil mas'alati a matsala da 75 sai hadisi na uku an Anas bin Malik radiyallahu anhu malan yace hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare annan nabiyyi sallallahu alaihi sallam. marra bi hamzata wa qad musila bihi ya gilma ya wuce ya ga hamza baffansa an yi masa musula wato an yi bikinsa. jikinsa ولم salli على أحد من الشهداء غيره manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wa ɗaya daga cikin shahidai sallah ba in ba Hamza ba kaga kaman zahirin hadisin da wannan da wancan amma akwai cin karo ko wancan an yi wa hamza tare da shahidai tun da yusufun ana musu sahu ko dan kuma yace da yi wa kowa sallah ba sai hamza alan yace ya'ani shuhada a uhud wa'anda suka yi wato shahada a filin yakin uhudu wanda ya faru a shekara ta uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina asali manufar yakin shine aukan fansa akan manzon Allah a ua a Badar an kashe sanadidu Quraysh manya manyan Qurayshawa suka ce to za su dau fansa yanda aka kashe musu manya manya target din su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi malam yace akhrajahu abu Dawud bi sanadin hasanin abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da isnadi kyakkyawa wa huwa mukhtasarun wa huwa mukhtasaru hadisihi almutaqaddim almas'ala malam ce shine takaitaccen hadisin sa wanda ya gabata a matsala ta 37 ina fata an gane kaga wannan hadisi na biyu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wa Hamza sallah tare da shi akwai sauran ragowar ina fata an gane tare da shi akwai sauran ragowar shahidai amma shi Hamza manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya keɓance yi wa sallah saboda darajarsa da matsayinsa har ya ce in ba na ji nauyin kada safiyatu binti abdulmuttalib da ji wani abu a ranta cewa an wulakanta gawan ɗan uwanta da manzan Allah ce zan bar shi dabbobin da suke cin nama su rayu su cinye namansa don ya fito a cikin ranar tashin kiyama amma gudun haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce abin ne shi aka tattara su aka sanya shi wanda ta zo da likafanin da za a binne an hamza saboda likafanin da ma za a binne shi ya gagara karanta hadisi a kan baya har ta taho da ta doso ana ta cewa manza Allah almar'atu almar'atu sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ce ta tsaya sai danta Az-Zubair kenan ina fata an gane sai ya tafi ya ce na san mamana akwai iya duka ina zuwa sai ta da ke ni a kirjina ta ce kakkace za ka hana ni sai ce na ranci da Allah manzala ne ya ce mahana ki tana ya jin haka sai ta tsaya tak inda take bata kawo motsa ba sai ta ce haji rasuwan ɗan uwana ne ga littafani na kawo sai ɗanta ya karɓa a hannunta ya kawo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na hudu shine an uqba bin amir al-juhani radiyallahu anhu hadisi daga uqba bin amir al-juhani Allah ya kare yadda a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kharaja yawman wa salla ala ahli uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fita daga cikin garin madina kaga yanzu kilomita ɗaya ne yi daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa dutsen uhudu ta ina ta arewa kuma ji wannan idan ka fita sampal idan ka miƙe kilomita ɗaya ko sai ya fita daga madina ya tafi can da musu sallah shine ce fa salla ala ahli udi salatahu ala almayyit sallar da yake yi wa mamata kaga wani irin salla kenan sallan gawa ko ba'da samani sinin bayan shekara takwas kaga kenan shekara ta takwas bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kaga sura shekara biyu ya bar ni duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je musu sallah kal muwaddi malam yace kal muwaddi lil ahya'i wal amwat ya je ne kamar wanda ke bankwana kwana ga rayayyu da matattu kamar yana ban kwana ne ga rayayyu wanda suke Madina tare da shi matattu su kuma su Hamza ya je ya musu ya je ya musu sallah na bankwana. ثم mimbari sai ya dawo zuwa mimbarinsa. to idan muka ɗauke shi wannan ma'anar ba za ta fito mana da saƙon hadisin ba ba da zamani sinin bayan shekara uku ina fata takwas kaga kenan shekara ta nawa shekara ta goma kenan shekara ta goma shekarar da ya rasu kenan shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya yi saboda a ta sha ɗaya ne da gama cika ta sha ba Allah ya karɓi ne ta ga a shekara a wato lokacin da yake gab da mutuwa ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan to ne saƙon zai fito daidai da lafazin jeran hadisin amince wannan shi sa sai ce kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat kamar mai ban kwana ga rayayyu da kuma matattu man sarafa ila al minbari sa'annan manzo Allah ya juya ya koma zuwa ga mimbarinsa fa hamidallaha wa asna alaihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gode wa Allah sa'an nan kuma yi yabo ga Allah daman ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je in zai yi magana yana fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu zuwa ƙarshe fa qala sai manzo Allah ya ce inni farata ni me na zan gabace ku wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaidawa ne a gare ku ranar tashin kiyama wa inna al hawd lallai alkawali na da ku shine tafki na alkautar wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al'an na rantse muku da Allah wannan tafki kausar din nan yanzu haka da nake muku magana ina kallonsa Allah ya nuna min Allah ya masa CCTV sa ya gansa shi kuma yana gayawa sahabbansa ne kashfu kenan Allah ya nuna mai sannan yana faɗi cewa gashi nan ina kallonsa tunda mazala ne siffanta shi ya ce ma'uhu abyab min al-laban ruwan alkausa ya fi nono haske wa ahla min al kuma ya fi zuma zaƙi wa aniyatuhu ka'adadin nujumu fi sama kofin da ake shan alkausara da shi kamar adadin taurarin da ke sama man shariba minhu ka'san lam yadma fihi abada tun wanda ya sha kofi ɗaya na alkausara har abada ba zai ƙara jin kishi ba sai manzala ce la yuzadanna aqwaman min ummati zanga an kada wasu mutane a cikin al'ummata fa aqul halummu ilayya haula'i min ummati sai in ce wa mala'iku ina za ku kai su ku dawo da su gare ni ai al'ummata ce ina kuma ake kada su ana koran su kada su fita ana koran su fitar da su daga mabiyana sai mala'iku su juyo su ce a sadiri mallabi a hadasu ba'dak Ta san me suka kirkiro bayan ka bar duniya qad ghayyaru wa sun canza addini sun juya shi bayan da ka koya musu ba sai manzo Allah ce suhan suhan ay bu'dan bu'dan a nisantar da su a nisantar da su kaga illan bid'a yana hana mutum shan alkautar duk mutumin da yake yin bid'a to ba zai samu shan alkautar ba sai in ya tuba kafin ya mutu aji illa bid'a da yasa manzo Allah ce me kullu bid'atin ne balala haka Abdullahi dan Umar dan Khattab yace kullu bid'atin balala wa in ra'aha an-nasu hasana kan bid'a bata ce ko da mutane suna ganin ta kyakkyawa kaji abin da manzo Allah ce shi fa yana ganin al hawd wato tafkin sa Allah ya nuna masa yanzu wa inna ardahu kama baina ailata ila al ya ce faɗin alkausara tafkina na alkausar da Allah ya bani kamar tafiyar daga aila zuwa juffa har wajajen ina kenan wajen jidda ko? ina fata an gani kaga yana da faɗi ya ce to faɗinsa haka yake wa inni wallahi A sai ya ce wa inni utitu mafatiha khaza'inil au ni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an bani wato kayan alatu na domin ƙasa mabuɗin kayan alatu na doron ƙasa au mafatihal au ko kuma mabuɗin doron ƙasa Allah ya bashi wa inni wallahi ma a akhafu alaikum an tushriku ba'di na rantse da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba na tsoro ku sahabbaina da kuke gabana yanzu ku ce ku shirka bayana to wannan hadisin shine wani dan bid'a wani malami da ake kira Jofri ya ɗauki wannan hadisin yana cewa ƙarya ne manzo Allah ba wani shirka da ake da mutane ke yi a doron kasa ƙarya ne ba wani shirka ai ga manzo Allah ya ce wallahi wa inni wallahi ma aqafu alaikum an tushriku ba'di bana jin tsoro ku al'ummata ku shirka bayana sai fasara shi da haka alhali kuwa khitab muwajjahun ila sahaba saboda a lokacin manzo Allah yana yi wa sahabbai magana ne ina fata an gane sai shi kuwa ya ce a ba wani shirka da mutane ke yi a doron ƙasa yan wahabiya kawai suna wuce gona da iri ne ai shi manzo Allah ce baya wato baya jin tsoro mu al'umman su ne shirka bayansa saboda ka ƙarya ne ba wani mushriki kaga me yanzu ne yake ƙara ƙarfafawa a ci gaba da shirka a doron ƙasa ke daman su ne ake wa shirkan su an gane sufi ne walakin akhafu alaikum Duniya' dunya Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa sahabbai ina jiye muku tsoron duniya an tatanafasu fiha kada ku yi rige-rige a cikin al'amari na rayuwar duniya wata kilu wata haliku ku yi yaƙi ku yaƙi juna wata katilu yace wa taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum ku yaƙi juna ku halaka kamar yadda waɗanda suka shuɗe daga cikin yahudawa da nasara suka halaka kuma ku halaka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana jiwa saban da tsoron mai duniya idan aka samu buɗi wannan buɗin ya sa a dinga faɗayin abin duniya har a samu matsala kaga wannan hadisin da manzo Allah ya faɗi ai ya tabbata ko an samu sabani ne ta kan me lokacin da aka samu buɗi amma lokacin da ake kunci ba samu wannan sabanin ba manzo Allah ce na jiye muku tsoron duniya kada Allah ya shimfiɗa muku duniya sa'annan kuma ku fada ciki kowa na neman duniyar kamar yadda nasara da yahuda suka nemi duniyar sai mutane su halaka kamar yadda su ma suka halaka kenan ya nuna neman duniya yana sa mutum ya halaka in mutum bai yi wa neman duniyarsa dabaibayi ba da shari'a an gane wannan sai ya ce qala Fakanat akhiru nazaratin nazartuha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar uqba bin amir al-juhani Allah ya kare yadda a gare sa ce wannan shine harshen gani na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai lokacin bai da lafiya a ciki ragowan shine ce inna abdan bin min abidillah khayyarahu Allah baina duniya wa baina ma inda Allah faktara Allah ta'ala shine ruwayan Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah kai jama'a akwai wani bawa daga cikin bayan Allah Allah subhanahu wata'ala ya ba shi zaɓi tsakanin duniya da abin da ke wurin Allah shi wannan bawan ya zaɓi abin da ke wurin Allah akan duniya sai dana bakar yana jin haka sai tashi sai fushi da kuka sai ce fadainaka bi aba'ina fadainaka bi ummahatina iyayenmu maza da iyayenmu mata mun gabatar da su a matsayin fansa gare ka ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya daga kai ya kalli sayyidina Abubakar yace ala rislika ya Aba Bakrin inda kake tsaya nan inda kake ya kai sayyidina Abubakar in ya taso yana kuka har Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ta'ajjaba nasu sai mutane suna ta mamaki Malik Siddiq ya samu sayyidina Abubakar innamar rasul yukhbiru an 'abdin khuyira bayna dunya wa bayna ma 'inda yace manzo Allah yana bada labarin wani mutumi ne wani bawa daga cikin bayin Allah Allah ya bashi zaɓi tsakanin duniya da lahira wannan bawan sai ya zaɓi lahira akan duniya sai ya ce wa kana siddiqu afhamu sahaba anna hadha al-abd al-mukhayyar huwa rasulullah yace sayyidina Abubakar ya fi mu gane cewa manzon Allah yana sanar mana da cewa shine fa yana gab da mutuwa sai na abubakar ya gane amma duk sauran sabai ba su gane cewa manzo Allah yana ba su labarin zai mutu bane shi yasa ya fashe da kuka yake cewa iyayensa maza da mata su zama fansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ayyuhan nas kullukum kana lakum indana yadan tafanahu biha illa as-siddiq alam nastati mukafatahu fatarakna mukafatahu lillahi azza wa jalla yace ya ku jama'a kanku nan, duk abin da kuka yi wa musulunci ba wanda ba mu yi masa tukuici a musulunci ba wanda sai na abakar shi kadai ne muka gaza iya masa tukuici saboda abin da ya yi wa addinin Allah sai muka bar tukuicinsa Allah ne kadai zai masa tukuici akan irin hidimar da sai na yiwa yi wa musulunci sai ce kullu abwabul masjid tughlaq min al-yawm wa fi riwayatin kullu khawkha خوخة المسجد تغلق من اليوم إلا خوخة الصديق هو نقوفة أدنغ كل شيء بند قوفا لسينا بكر يشبوها مثل شيء أدنغ برنسا أبو إيه ina fata an gane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin lafiyar ya samu ƙarfi ne ya fito to koma wanda yayi bai fito ba sai dai wasu. ina fata an gane shi yasa uqubatu bin amir al-juhani yace an gane magana fa kanat akhiru nazaratin nazartuha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace to wannan shine karshen ganin da nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan shikenan tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma kuma rashin lafiya ya ƙara kamari ya masa nauyin da bai iya fita ba to wannan hadisi saƙon da ke so ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun mutu da shekara takwas ya ji ya musu sallah a ina a uhudu yayi wa su hamza da su mus'ab bin umair da su amru bin da su abdullahi bin haramin sulami da su anas bin nadar duk ya je ya musu sallah a wurin wanda ba na Amir al-Juhani ce, kamar yana yi masu ban kwana ne ya kusa barin duniya kuma alama kenan abin da ya sa, ya fassara shi da haka saboda ai ba a daɗe ba manzo Allah ya bar duniya kaga wannan karina ce da ke nuna cewa ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amince wannan saboda wani lokaci Allah kan kinsa wa mutum irin wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi tun Allah ya saka masa da me idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga neman gafarar ubangiji saboda Allah ya riga ya nuna masa zai rasu wannan hadisi mana ce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa mujallabi na uku shafi na ɗari da sittin da hudu haka ya zo a mujallaji bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da tara haka kuma ya zo a shafi na ɗari biyu da tamanin zuwa da ɗari biyu da tamanin haka kuma ya zo a shafi na ɗari uku da biyu wa musulmin haka imam musulmin ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujallaji na bakwai shafi na sittin da bakwai wa ahmad ana yin ce da imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na ɗari da da arba'in tara. haka ya zo a ɗari da da hamsin uku. haka ya zo a ɗari da hamsin 154 wasiyaqu lil bukhari malam ya ce siyakin hadisin da muka karanta yanzu na Imamul bukhari ne wa ziyadatu al ula wa thaniyatu wa wa sabi'atu lahu harin da ya zo na farko da na biyu da na shida da na bakwai جن إمام البخاري قاري نفركو شيني بعد ثمان سنين شيني قاري نفركو كالمودع للأحياء والأموات كاري شيني قاري نفركو تنبيوك شيني فحمد الله وأثنى عليه شيني قاري نبيو أنغاني نأكو وأن موعدكم الحوض شيني نأكو na hudu wa anna ardahu kama baina ailata ila al-juhfa sannan na biyar shine ad-dunya sannan na shida shine wala taqtatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum shine kari na ne na shida ina fata an gane na bakwai kuwa shine fakanat akhiru nazratin nazartuha ila rasulillah wanda ukuba bin amir aljuhani ya faɗi ke ne wani musulmin a saniya wal ya ce na biyu da na biyar tsarin da ya zo na imam musulim ne wa ma a hada wanda suka zo a bayan haka wali ahmad al'ula ilar rabi'a kari na farko zuwa na hudu imam ahmad ya rawaitu sa barawahul bai haƙiyu imam al-baihaqi ma ya rawaito ta cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na goma sha hudu wa indahu ziyadatu kulliha amma imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra nasa kare-karen duka ya zo a cikinta illa salisa wal khamisa guda biyu ne kawai bai zo ba da na uku da na biyar wa akhrajahu at-tahawi imam at-tahawi shi ma ya fitar da shi mujalladin farko shafi na 290 wa kazan nasa'iyu haka imamun nasa'i ma ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra mujalladin farko shafi na 277 ad-darul qutni imamu darul qutni shi ma cikin musnadinsa mukhtasaran ya ambace shi a takaice shafi na 197 wa inda ad-darul qutni malan yace a wurin imamu darul kutuni a ziyadatul ula ƙarin farko shi ma ya fitar da ita shine ba'da samani sinin kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat wannan shine karshen ruwayar da darul kutuni ya rawaito sai malam ya ce ya yaqulu ƙa'ilun mai faɗi yana iya cewa laqad thabata fi hadhihi al mashru'iyyati salati ala shuhada tabbas wannan ya tabbata a waɗannan hadisan da muka karanta an shar'anta yin sallah ga waɗanda aka kashe su wajen yaƙi su ne shahidai wal aslu annaha wajiba kuma asali akan sallan jana'iza ai wajiba ce limadha la yuqalu bil wujub to me yasa ba za a ce to sallan jana'iza ga waɗanda suka yi shahada wajibi ba ne sai mana ya ce ƙultu sai na ce lima sabaka zikruhu fil matsalati saboda abin da ya gabata a matsala ta hamsin da takwas wa nazidu ala zalika huna fa naqul malan yace saboda mun karanta ta a baya bukala ta na hamsin da takwas amince wannan cewa ba shi shahidi ba a yi masa sallan gawa sai dai an samu wa'annan hadisan da muka karanta manza Allah ya yi wa wa'anda aka kashe su a yakin uhudu kai sallah amma duk yaƙoƙin da aka yi zamaninsa ba wanda manza Allah ya masa sallah wa'annan kai za Allah ya musu sallah saboda nuna darajarsu da kuma irin bajintan da suka yi a wannan wuri fahimci wannan sai malam ya ce to za mu ƙara a cikin bayani mu ce laqad ishtahada laqad istashhada min sahabati malam ya ce da yawa daga cikin sahabbai sun yi shahada fi gazwati badrin wa ghairiha a yaƙin badar da wani ma yaƙin badar walam yun kal inda nabiya sallallahu alaihi wasallam salla alaihim walau fa'ala lanaqaluhu anhu kuma ba a taɓa caratowa ba cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wasu da suka yi mutuwar shahada sallah da an samu da an naƙaltu daga manzan wannan ne kai aka samu amma duk sauran yakokin da manzo Allah yayi ba taba na kalkowa cewa wanda suka mutu an musu shaka sallah ba sai a Uhud kawai amin shi wannan fadalla zalika anna salata alaihim ghairu wajiba wannan waki'in sai ya nuna yin sallah ga waɗanda suka samu shahada a wajen yaki ba wajibi bane inda wajibi ne da sauran da suka mutu a sauran yakokin da manzo Allah yayi da manzo Allah zai tsaya musu sallah wannan waƙi'in sai nuna ba wajibi ba ne daman wajibi ne duk musulmin da ya mutu a mai sallah amma ne ban da wa'anda malam ya kawo mana ko gaciya a kansu ko yaro ƙarami idan ya mutu shi ma an ba da zaɓi ko in an ga dama a yi masa sallah in an ga dama a ajiye yi masa sallah in aka zo yi masa sallah za a roƙa wa iyayensa gafara yaron nan ya eh, in bai balaga ba sannan kuma shi ma wato yaron da aka yi barinsa shi ma za a masa sallah in an ga dama amince matsalan kuma za a sa mai suna sannan za a mai yanka amince wannan to shine ma yake cewa to wannan ba hakan dalili ne da an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam banda waɗanda suka mutu a yakin Uhudu da ya musu sallah amince wannan to malam sai ya warware wannan magana walizalika qala ibn al-qayyim fi tahdhib sunan imam ibn qayyim al-jawziya a cikin tahdhib sunan ya ce mujallaji na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da biyar. sawab fil mas'alati magana wuce tafi dacewa tafi daidai a wannan matsala annahu mukhayyarun bayna as-salati alaihim wa tarkiha لمجيء الآثار bi kulli wahidin min al-amrayn ibn qayyim al-jawziya yace was-sawabu abin da yafi daidai fil mas'alati a wannan matsala ta cewa mutumin da aka kashe shi wajen yaki annahu mukhayyarun bayna as alaihim wa tarkiha an ba da zaɓi in an ga dama a yi masa sallah in an ga dama a ƙi musu sallah ne dalili malam yace limaji'il asar bi kulli wahidin min al amalini. saboda an samu hadisai a kowane bangare guda biyu da ke nuna halaccin yin haka wanda ya fi yawa shine rashin yin musu sallah an gane wanda kuma yake nuna halacci shine yi wa waɗanda aka kashe su a yakin udu sallah kaga manzo a bai je sauran wurare ya musu sallah ba ko amma na uhudu musamman a ƙarshen rayuwarsa ya je inda suke ya mutu sallah sannan ya dawo amince wannan kaga wannan yana nuna darajar kuma da nuna halaccin yin haka shi ne suke cewa to ai da yin haka wajibi ne su wanda suka tafi akan cewa wajibi ne suka ce ai ƙarshen rayuwarsa ce tunda ya zama ƙarshen rayuwarsa yana nuna wajibcin sai an yi wa shahidi sallah sai aka ce a'a wannan yana nuna halaccin yin haka tunda inda wajibi ne da waɗancan a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallah shine wanda malam yayi bayani ana amince wannan da kuma shine ibnu qayyim al-jawziya yake warware zare da abawa a wannan gabar sai ce wa hadha ihda riwayati anil Imami imam ahmad wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka rawaito daga imam ahmad akan cewa in an ga dama a yi in an ga dama a kyale duk wanda aka yi ya dace wa hiyal aliyaku bi usulihi wa mazhabihi ibn qayyim al-jawziya yace wannan shi yafi dacewa da usul tushe na wato mazhabar imam ahmad akan cewa in an ga dama a yi wa shahidi sallah in an ga dama ba za a yi masa sallah ba wanda shine asali saboda aqsa ya yadullu alaihi al wato ibaha mafi ƙololuwar abin da yake nuni a kai shine halacci in an ga dama a je a mai sallah in an dama kada a mai wanda kuma shine asali wa'annan duk sauran maza Allah bai musu ba sai na hudu kawai wannan yana nuna darajar su a matsayin a su waɗanda suka halarci yakin Uhud malam yace qultu sai na ce wala shakka anna salata alaihim afdalu min at-tarki Imam Nasiruddin Albani yace gaskiya ne Ya ce, babu shakka ba tantama yi wa shahidai sallah shi yafi falala a kan barin sallah idza tayassarat amma shi ma idan an samu sauƙin yin haka bi annaha du'a'un wa ibadatu saboda yin sallar nan addu'a ce da ibada kaga za a samu lada ko kuma su ma za a ƙara neman musu daraja a wurin Allah amince wannan kaga kenan shi ma imamu nasirin albani ya tafi akan cewa ne yi musu sallan ya fi akan me in barin yi musu sallah amma aksal matsala halacci duk wanda mutum ya ɗauka daidai amma afdaliya a yi musu sallah in ji a imamu bin albani amince wannan saboda idan ka gwamutsa kasar ɗin duka gaba ɗaya yana nuna maka cewa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka nakalto daga gare sa rashin yi musu sallah wannan kaga su fa sun mutu a farko farko amince wannan ga wanda kuma suka mutu a baya amma manzan Allah bai musu sallah ba amince wannan shi sa yawancin malamai suka tafi akan cewa ba shi ba ne asbaliya idan aka yi musu sallah yi daidai saboda manzala bai yi ba wa'annan da yana nuna kususiya ta su da darajarsu su amince matsalan amma Imam Nasir da alzani yana ganin afdaliyar a yi musu sallah saboda addu'a ne da kuma ibada za ka samu lada shi ma za a ƙara neman masa ceto da daraja a wurin Allah shi sa yake ganin wannan shine afdaliya amince wannan lokacin mu muna da minti biyar na'am malam yace asalisu hadisi na uku shine man qutila fi hajjin min hududillah mutumin da aka kashe shi a wajen haddi daga cikin haddoji wanda Allah ya faɗi idan bawansa ya saba masa akwai haddin da ake masa li hadisi imran bin husayn saboda hadisin imran dan husayn anna mara'atan min juhaina atat nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam wata mata daga cikin kabilar juhaina ta zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina alhali tana da ciki na zina ta yi ciki matan aure ce ta yi ciki faƙalat ya nabi Allah ta ce ya ma'aikin Allah ya manzan Allah a asabtu hajjan fa aqimhu alayya ta cancanci haddi a yi mata haddi ita da kanta ta kawo kanta ta ba wanda ya sani ko ta tana da damar ta yi shuru da tuba zuwa ga Allah ko amma sai yaƙi zuciyarta a kawo kanta wurin manzala ta ce a mata fada'a nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayen sai ce a kira waliyinta qala ahsin ilaiha dace a kyautata mata saboda tana rike da ne na a cikin ta ko a bata duk abin da mai ciki take bukata wanda za ta samu lafiya in ta zo haihuwa da izinin Allah fa idza wada'at fa'tini biha in ta haihu ka zo min da ita sahabbai ba irin mu bane masu sarrai cikin al'amari na rayuwa mahaifinta ba aka kira kuma ya san me za a yi mata za yi haddi na me kika wa fa'ala sai mahaifinta ya zo da ita fa'amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fa shukkat alaiha thiyabuha Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarni da a sai aka daure ta tufafanta Suma amara biha farujimat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a jefe ta shine sai aka salla bayan haka sai manzo Allah ya mata sallah a wata ruwaya da ya zo da ita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je wacce ta je ta shayar da yaron har sai an yaye shi aka zo ya ƙara mai da ita ya fa san kashe ta za a yi amma ya zo da ita kaga in yanzu ne a zai ce tafi waje ko kada kashe mai ne ya in mawadaci ne in talaka ne zai ce ɓace ta gudu wata ƙasa ko wani gari ko amma tun da dokar Allah ne Allah suke kallo ba san ransu ba ya zo da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai da ita aka mai da ita ta shayar da yaron ranan da za ta zo da za a jefe ta yaron ma akwai dan gurasa na yayi a hannunsa yana ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nan na ita aka nan na ita da ta riga sannan aka jefe ta kuma bayan haka sun masalla alaiha shine muhalli shayi manzo Allah ya mata sallah fa qala lahu umar sayyidina umar sai ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tusalli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat yanzu za yi mata sallah ya ma'aikin Allah kuma ta yi zina fa qal sai manzo Allah ya ce laqad tabat tawbatan wannan matan da kake gani ta yi wani irin tuba لو قسمت بين سبعين من آل المدينة لوسعته da za a raba tubanta da mutanen madina guda saba'in da za ta wadatar da su shiga aljanna ita kadai tubar da ta yi a wurin Allah in aka ce za a karkasa shi ya isa mutane saba'in a cikin sahabai su shiga aljanna da shi وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها ta'ala. Shin ka كاتب ganin wani tuba da ta samu fiye da ta miƙa wuyarta zuwa ga Allah maɗaukaki a salwantar da ran ita ba ta kawo kanta ba wani ba ba kama ta aka yi ba ko ita da kanta ta kawo kanta kai babu abin da ya kai wannan mutum da kansa ya kawo ya ce abai ina fata an gane kamar mace ce ta je ta yi zana ko saurayi je yi zana ba tare da wani ya sani ba ya kawo kansa ko fice a mai haji. ko ai kaga wannan ya san za mai bulala nawa ɗari ɗaurin shekara ɗaya a kurkuku haka musulunci ya tsara ɗaurin shekara ɗaya da kuma ne da bulala ɗari kuma lafiyayyin maza masu ƙarfi za su mai bulala ɗari sannan a ɗaure shi na shekara ɗaya ya san za a mai wannan kuma ya ɗauko kansa ya kawo ai wannan mutum ya yaƙi ransa ne ya gabatar da shi domin Allah Ku babu abin da kai wannan saboda ta miƙa kanta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hadisin nan malam yace akhrajahu muslim amma muslim ya rawaito sa mujallad na biyar shafi na ɗari da ashirin da da ɗaya, imam abu Dawud, a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da da talatin uku, wan nasa'i imam an-nasa'i mujalladin farko shafi na 278 tirmidhi da imam tirmidhi mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da ashirin biyar wa sahahahu kuma imamun tirmizi ya ce hadisi ne ta ce wa daraniyu da imamu darani a cikin musuluncinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin wal baihaqiyu da imamu baihaqi a cikin sunan kubara mujalladi na hudu shafi na goma sha takwas zuwa sha tara wa rawahu ibnu maja haka imamu ibnu maja ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na 116 zuwa 117 muhtasaran wato a takaice saboda yanayin lokaci a za mu kwana a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu tashi rabi'u hadisi na hudu a wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka na'am akwai tambaya za mu amsa ko da guda biyu ne kuma babu za mu taƙaita insha Allah sai mu sallah kusan ashirin da uku na'am ya ce yaƙi nawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ce 23 ina fata an gane akwai wanda bai je ba ai tura hmm. amma tun da shi ya bada umarni gana ke da yashi Mm, amma malaman tarihi suna bambantawa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kansa suna ce masa gazuwa wanda kuma ya tura suna ce mai sariya na gani shi kenan ko na'am wa alaikum salam na'am na'am a ya yi wa hamza sallah ai ya kuma ya je bayan shekara takwas ya yi wa duka sauran sahabban sallah wanda suke wurin ai ba hamza kaɗi ke wurin ba shi wajen saba'in ne da yan kai kuma manzo Allah ya je ya musu sallah gane ya je ya musu sallah bayan shekara takwas wato yana gab da mutuwa a lokacin ya ji kamar ya musu ban kwana ne da kawunsa hamza na wurin eh kuma ai kaga 1975 ai an samu ambaliyar ruwa ya shigo wajen da har aka kwashi gawawakin su wanda suka halarci wuri manya-manyan malaman musulunci da aka ka abin nan ɗinsu sun tabbatar da an ga hamza a cikinsu shine in yau ya mutu da jinin ma kamar yanzu ya mutu ba abin da ya canza ɗan shekara dubu ɗaya da yan ina fata an gane don an samu ambaliyar ruwa a lokacin aka zo aka kwashe su aka canza musu wuri wajen da suke yanzu aka aka tange shi kenan aka kewaye shi amma sun ce suna nan yadda kusan yau mutum ya mutu sabu kenan ba sai na ga annaba ana fata an gane eh ana yana nuna alakarsu da ubangiji da darajar da suke da shi a wurin Allah eh Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu muwa kyawun cikawa idan ta mu ta Allah ya sa cika da imani ya sa kuma Allah ya kiyaye zukatan zukatanmu da ayyukanmu ya zama na cewa duka mun yi shi don neman yardan Allah fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk